Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Mahmud Ibrahim kware da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani shiri. Na daren rana Asabar 24 ga watan Yuni na shekarar 2023. A cikin shirin za mu duba yadda ake hada-hada a kasuwar dabbobi a jihar Maradi. a daidai lokacin da babbar sallah ke karatowa. Daga na Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Sai kuma shirin wasanni a takaici. Amma fa duka duk sai mun fara shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarun duniyar. yau al'ummar saliyo suka kada ƙuri'a zaben shugaban ƙasar inda shugaba julius bada bayo ke neman zango na biyu zaben na yau na zuwa ne yayin da kasar ta saliyo ke tsakiyar kalubalen tattalin arziki wadda ya haifar da zanga-zanga a sassan kasar a bara bubakar kwante wani matashi dan shekaru 27 ne daga yankin wellington a gabashin freetown babban birnin kasar ta saliyo ya ce ya je rumfar zaɓe tun da sanyin safiya inda ya jira na tsawon inda ya jira na tsawon kimanin sa'o'i hudu gabanin ya samu zarafin kada ƙuri'arsa. Saliode wadda ke jerin kasashen duniya masu raunin tattalin arziki ta fuskanci wargajewa a tsakanin shekarar 1991 zuwa 2002 biyo bayan barkewar yakin basasa kana daga bisani annobar cutar ebola ta yi wa kasar kaca-kaca kimanin fiye da shekaru goma da suka shuɗe. wasu ƙarin al'amura da suka zama ƙalubale ga ci gaban tattalin arzikin ƙasar ta saliyo su ne annobar cutar corona a shekara ta 2020 da kuma barkewar yaƙi tsakanin rasha da ukraine lamarin da ya ƙara farashin kayayyakin abinci a ƙasar wadda ta dogara da kayayyakin da ake shigowa da su daga ƙasashen ƙetare a yau asabar shugaban rasha vladimir putin ya gargaɗi dakarun ƙungiyar sojojin haya ta wagner inda ya ce bijiro umarnin kwamandojin kula da ayyukan soja amanar ƙasa ne yana mai cewa za a hukunta duk wani jami'i da ya yaƙi muradar rasha a wani jawabi ta kafar talabijin shugaba putin ya yi alkawarin ɗaukar matakan da suka dace wajen daidaita al'amura a birnin rostov da ke kudancin rasha inda kwamandan dakarun ƙungiyar ta wagner yevgeny prigozhin ya ce jami'ansa sun kama cibiyoyin sadarwa mallakar sojoji Dama dai tun fari Rasha ta ce matakan dakile ayyukan 'yan ta'adda na ci gaba da kankama a Moscow bayan da kwamandan na Wagner Prigozhin ya sha alwashin kifar da shugabancin rundunar sojojin ƙasar ta Rasha. sai dai rashan na ci gaba da kira ga mayakan kungiyar su yi watsi da shugabansu da kuma aikace-aikacen kungiyar a wani labarin kuma jami'an kungiyar tarayyar turai na goyon bayan shawarar amfani da kudaden kadarorin rasha da aka rufe a bankuna kimanin dala biliyan 230 wajen tallafawa kiran da sake gina kasar sai dai babban bankin nahiyar turai ya ja hankalin hukumar kula da ayyukan kungiyar tarayyar turai din inda a cewar sa matakin na iya shafar takardun kuɗi na euro da kuma yanayin hada-hadar kuɗaɗe a nahiyar turai alhazai daga kasar sudan mai fama da rikici na kasa mai tsarki inda suka dukufa wajen addu'o'in kawo karshen hare-haren yaƙi da kasar ke fama da shi kusan watanni uku da suka gabata azantawa da shi kamal kabashi daga lardin darfur wanda ya isa saudiya domin aikin hajjin bana na fatan wanzuwar zaman lafiya da lumana a sudan kamal na cikin mutanen da aka cilla rokoki a gidajensu a yankin kudancin darfur makonni da suka gabata kuma ya tsallake rijiya da baya yayin da mayakan kungiyar rsf da na rundunar sojojin ƙasa ta sudan ke fafatawa kamal kabashi tare da mai ɗakin sa da yaransa guda biyar sun tsallake hare-haren kana daga bisani suka tsere zuwa alfashar babban birnin lardin na darfur inda suka samu mafaka ana shan labarun ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc rahotanni daga hong kong na cewa fasinjojin wani jirgi mallakar kamfanin katai pacific sun tsallake rijiya da baya a yau asabar bayan da tayar jirgin ta yi bindiga a filin jirgin sama na hong kong din kafar labaru ta rthk ta ruwaito cewa ma'aikatan ceto sun kai agaji cikin gaggawa domin ba da ɗauki ga fasinjojin da matuka jirgin jirgin mai dauke da fasinjoji 293 da ma'aikata goma sha bakwai na kan hanyarsa ta zuwa birnin los angeles ne na amurka sai dai rahotanni sun ce sha ɗaya daga cikin fasinjojin sun samu raunuka kuma aka yi musu magani a asibiti da ke kusa kafin daga bisani a sallame su Pakistan ta yi watsi da kiran haɗin gwiwa na Amurka da Indiya da ke neman Pakistan ɗin ta ɗauki matakin masu kitsa aikace-aikacen ta'addanci a kan iyakoki. A wata sanarwa haɗin gwiwa da aka fitar a fadar White House ta shugaban Amurka a ranar Alhamis da ta gabata bayan wata tattaunawa tsakanin shugaba Joe Biden da Prime Minister India Narendra Modi. Shugabannin biyu sun yi Allah wadai da hare-hare da suka kira na ta'addanci akan iyakoki. sanarwar ta bukaci pakistan ta dauki matakan gaggawa domin tabbatar da cewa babu wani yanki da ke karkashin kulawarta da ake amfani da shi wajen kai hare-haren ta'addanci sai dai pakistan din ta bayyana wannan kira na amurka da indiya a matsayin lafazi maras tabbas wadda ka iya gurgunta kyakkyawar fahimtar jama'a kan al'amura. muhammadu Ibrahim Kwadike ne karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka. Madalla. Matsalar tsaro da ta matsin tattalin arziki da ake fama da su a jamhuriyar da dama da wasu ƙasashe makwabta sun kawo masu kasuwancin dabbobi a babbar kasuwar dabbobi ta garin agiye da ke cikin jihar maraɗa cikas a shekarun baya dai kasuwar ta agiye ta yi fice wajen gudanar da kasuwancin dabbobi musamman ma a daidai wannan lokaci na gabanin sallar layya inda a bana masu kasuwancin dabbobin ke kokawa da karancin ciniki kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoton na yusuf abdullahi daga Yamai. Irin yadda hada-hadar kasuwancin dabbobi ke gudana kenan a kasuwar dabbobi ta garin Age da ke da tazarar nisan kilomita 80 daga birnin Maradi na jamhuriyar Nishar. Kamar kowace shekara a daidai wannan lokacin na shirye-shiryen sallar layya. A bana ma wannan kasuwar ta cika makil da dabbobi. Akwai akuya, akwai rago, akwai tinkiya, da ana samu. Na kasuwa ake akwai su. Akwai ragon 130 akwai ɗari da arba'in daga nan yau ƙasa na sattin har na saba'in akwai har na ɗari biyu da hamsin akwai biyu yau ji akwai. a kowace shekara a daidai wannan lokacin kasuwar ta dabbobi ta garin age na samun tururuwar baki na kasashen afirka da dama musamman ma na tarayyar najeriya da na kasar mali to sai dai a bana al'amarin ya sha bamban yan najeriya ba su zo ba dalili na harko akwai matsalar tsaro na farko kenan na biyu kuma akwai kasashen da ake hita da su surtu ma gana nan ma akwai matsala akwai harkar mali nan ma akwai matsala to koya al'amarin yake a bangaren masu sayar da manyan dabbobi musamman ma shanu kaso bana dai ba wuya ba daɗi ba kaga da kamar wannan wanda nake riki saba'in zan sai da shi yanzu uku ake sayan shi faduwa najeriya ba a sayi su ne abokan cinikin mu to ba a sayi naira ce ta yi nan ta yi nan ta yi nan ta yi nan mun gaza tsaya daidai matsalar tsaro da ta tattalin arziki da ake fama da su a kasashe daban-daban na yammacin afirka musamman ma masu makwabtaka da jamhuriyar nijar na daga cikin dalilan da suka sa farashin na dabbobi ya zo da sauki a bana a kasuwar ta agiye a cewar masaya ko kwastomomi. Kaga bara yanzu in ka zo nan raguna saboda Allah wasu zan sa ake gasu nan yanzu duk an kawo su ma sai mai da ake. zo ta kama kamar cikin ƙasa ne ake yin ta. Makwabta ba su zauwa. To sai dai mai yiwuwa farashin na dabbobi ya tashin gwabran zabi nan zuwa wasu 'yan kwanaki kamar yadda ya kasance al'ada a kowace shekara a jamhuriyar Nijar. Yusuf Abdullahi, murya Amurka daga Nyamai jamhuriyar Nijar. A gaida Yusuf Abdullahi kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Za a iya samun mata yanar gizo ta adireshin Hausa.com ko kuma shafukan kafofin sada zumunta na Facebook, Twitter da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirin na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku bambanta mana karya da gaskiya kan wannan al'amari. Shin wai da gaske ne akwai wasu ƙasashe irin su Alaska da Rasha da dai sauransu? waɗanda idan ana sanyi mai tsanani mutum ka iya watsa tafasasshen ruwa sama kafin ya dawo ƙasa wai sai ya zama ƙanƙara? Idan ko haka ne shin yaya rayuwar al'ummar can ta bambanta da tamu? Mai tambaya Kwamar Ahmad Sale na faɗa da ke jihar Gombe. To da farko dai Alaska ba wata ƙasa ba ce wata jiha ce a Amurka, kamar yadda za a ji a amsoshin. Idan mai tambayar na saurare, an dace mun samu tuntubar wani wanda ya sha zuwa irin waɗannan wuraren a amurka da rasha da canada da dai sauransu ina maganar madakin samunaka mazaunin birnin boston a nan amurka alhaji garba suleiman krako wanda ya fara amsa tambayar ta comrade ahmad kamar haka to assalamu alaikum masu sauraron mu amsa tambayar comrade Ahmad a takaice shine wannan magana wannan tambaya taka hakikanin gaskiya haka yake a ƙasashe kamar rasha a haka nan a kanada nan ma amerika akwai gurare wanda ke jihohi wanda ke su sanyin ma ba a ce komai kamar yadda ka faɗi alaska alaska ba ƙasa ba ce wato jiha ne a nan a amerika wato kamar yadda ka faɗi wato ruwan zafi ka je ka tafasa ruwan zafi ko a bokiti ne ko a kwano ne ko a kofi ne ka jarraba ka gani wa'annan wuraren da ka lissafa in ana wannan sanyi a wannan lokaci kana watsa wannan ruwa to tabbas kafin ma ya dawo ƙasa to ya ko zame kankara in kuma ya zube a ƙasa yana zuba a ƙasa yadda ka san girafi haka zai zama hmm. ya zama kankara ya daskare saboda sanyin ya yi sanyi hmm. saboda haka wannan tambaya taka a takaice amsanta haka yake hmm. wannan ruwa da ka zuba mai zafi yana iya zama kankara nan take mm. ba sai ya ɗauki wani lokaci mai tsawo ba. Mm, to ba daki a sauran ƙasashen duniya da ka je ka shin ka fuskanci wasu abubuwa masu eh, kama da haka? Kwarai da gaske wato na farko dai ina sha'awan zuwa Canada ko yaushe ina sha'awan zuwa Canada don ba mu da nisa da Kanada a mota ma daga nan Amerika za ta shiga awa shida ne kawai daga garin da nake zuwa Kanada. Hmm. To na yi niyan in je wannan gari na Montreal da Toronto. Eh, na yi niyan yi kwana uku ne. A ran da na je koto washe gari da sassafe ma ne na juyo. Don tsananin tsaban sanyi. Ban san abin yake ba. kunne na yadda ka san katako hannunka za ka ji ba <laughs> ne a ka ko kaɗan ka daukare ne in kuma ka sa hit a motar ka. shi kansa hit in sai ka je yana maka wani irin zuji yana maka zafi wato abun ya fi karfin shi yawa mm. kuma idan ma ba haka na juyo mm. to wannan sanyi haka yake a wannan kasa wannan yana ɗaya daga cikin abin da na ƙalubalanta farkon zuwa na ƙasar nan sanyi mm. wato a nan kuma amerika ɗin domin mukan je kama kifi lokacin da ake cewa sama ɗin nan wato hutun sama daga wajen jun lokacin kowa turawa na nishadi a tafi teku. Mm, watan yuni kenan. Mm. yawwa a je kamun kifi to sai na fahimci lokacin mai kama irin wannan na yanzu lokacin da ake sanyi teku abin da ya sa ruwan shi baya daskarewa saboda yana da ruwan gishiri gishiri amma akwai rafuka wato korama da sauransu inda mm. yake ba ruwan gishiri a cikinsu daskarewa yake sosai to abin da yake bani al'ajabi wanda ma masu sauraron mu wannan abin su ma zai ba su mamaki kankara ta daskare rafin gaba ɗaya jinya ya daskare ya zama kankara hmm. to Allah mai iko kaga a nan ma sai mutum ya ji tsoron Allah hmm. yadda kifin nan zai rayu to akan je kamun kifin wannan rafuka hmm. don wannan abu ya faru kwatsar ba sai na je wannan ba masu zuwa wanda suka saba wato akan je da diga kamar yadda za ka haɗa rami kyau haka za ka fasa ƙanƙarar nan kuma eh, rafaffa ka ji haka za ka hausu kai tafiya a kan ya riga ya daskar ya zama ƙanƙara. sai ku Allah. sai a je wajen daidai tsakiyar wuri hmm. a huda rami sai a zagaya kamar a wani shasa ta haka sai a fasa to Allah da ikonsa kifin hasken eh, eh, sararin subhana suke gani su miƙo kansu su fito daga wannan to daman abin da ake zuwa don a kama wannan kifaye akwai ɗan irin raga-raga da ake sa sai ka sa sai ka kwarfato su ka samu hmm. ko kuma akwai wani abu mai kama da mashi hmm. sai ka sa sai ka kaci kifin sai ka ɗago shi na zo mun kama kifi mun yi komai sai na je na taka wani ruwan da ke kankaran ba ta riga ta daskare sosai ba a daskare sosai ta kari ba ai ko sai ta burma da ni <laughs> lalle ka sha sanyi burma da ni da ita Allah da ya taimake ni na iya ruwa na dan yi kai amma da kyar na fita yadda ka san an sa na a irin turistin da ake sa gawa <laughs> lalle to haka to kaga wannan masu sauraron mu wani bayani ne nan nake muku akan tanye hmm. banda wannan yanzu a ce kaga a yau din nan ma da za ka sa ruwa a kofi tumbler ka zo ka aje shi a wundanka to ina tabbatar muku masu sauraron mu saboda sanyin da ake mana a nan za ka ga kafin minti biyar in ya daɗe ma minti goma za ka ga kofin da ka sa a cikin wannan ruwa a wundarka ko a bakin kofa ya daskare ya fara zama kankara ya zama kankara. Hmm, wato a nan birnin boston kenan a nan birnin boston tun ma ba wani jihar makociyar mu ne, hampshire. Hmm. fi mu sanyi. to haka nan za ka gani to amma kaga kamar su kula da su ba san ma abin da ake yi ba <laughs> da yake amurka na da faɗi sosai kwarai da gaske hmm. ai shi za ka ce tumbin giwa kamar da ake makano kira ne hmm, to hmm. haka amurka take birnin Boston kuna fama da tsananin sanyi haka. Ya eh. abin yake kenan a Alaska a yanayi irin wannan. Wato na Alaska ma ai daban yake. Alaska sai ka sa riguna wanda yake na musamman ne masu kamar tamal waya ake cewa ban sai da zan fassara shi da Hausa ba. Wato kamar yadda zaka sa ruwan zafi a fulan don kai ya huce. To haka nan akwai wanduna da suwaita da riga hatta pants din da zaka sa akwai su shi ake cewa tamal waya in ba su ka saba koto za ka wato rigunan sanyi na musamman kenan ba irin wanda muka saba gani ba ina hmm. shi yasa ko a rasha in mutane suka lura za su ga cewa za ka ga wata irin hula hmm. wanda mutanen rasha sukan sa ta hmm. wannan hula ana yin ta da fatan tun ciyawo za ka ga sun rufe su. Hmm. a nan a alaska da na je wato wannan Ulu kamar fatan tinciyar su kasan ba ina ba na eh, da gashi gashi dai kamar ulu haka haka ka tinciya katuwa za ka iya hawanta haka kai ka ko ina hmm. amma aka fede ta za ka ga naman ba wani abu ba <laughs> naman dan tayi ba naman komai ikon Allah duk fatan ne a jiki ne ake yin riga da shi a yi wuri a yi hula a yi wanduna da sauransu duk tanajin sanyi mm. to a nan kuma abu mamaki masu sauraronmu mm. za ka gani a wannan alaskan idan ma ka fito waje duk da ka sa wa'annan kayan in kai magana da kamar wani ni da kai yanzu ko muna magana za ka ga hayaki na fita a bakin ka ta ka ce wani maye mm. <laughs> Lalleka. saboda tsaban sanyi iskan duk da za ta fito daga bakinka. sai ka ga hayaki hayaki ne turri fari. Wato wanda ko a Najeriya ma ana ganin haka sai dai irin naku ya ma wuce ma misali. Ai wannan fitacce ne za ka gan shi. Hmm. Najeriya da sauki. Amma ana za ka gani mai zahiri za Kamar mota ta tashi. <laughs> Yawwa za ka ganin turri. Iko Allah. Yana fita a bakin mutum. Hmm. Sannan banda wannan a nan Boston din nan akwai wani abu da na taɓa yin kuskure. Hmm. An yi sanyin nan mota ta dai da karfe ne jikinta ko kuma fiber hmm. to dusan kankara da ta sauka na tafasa ruwan zafi na zo don watsa ma jirafi na kuma motar ta ƙi buɗuwa Komi ya rufe kam hmm. na watsa ruwa a kofan eh, domin waiko ta buɗe ina ai sai ruwan nan da na watsa ya daɗa zama ya kankara ghost screen ɗin wato gilashin motar hmm. yan tsawa ya tarwatse saboda tsaban sanyi to duk irin wayannan abubuwa nau'i ne na sanyi haka na taɓa yin wani bako mm. Kano ina ce miki alhaji tafi a hankali ga shi dogo ba na zo faɗi sunan shi ne <laughs> amma ba kar ka tona wani asiri ai sai amma an yi ji ne sirrin ya san da shi nake yi <laughs> yana nan a Kano a ƙofar ruwa iko Allah da ya zo muka zaga da shi shi kuma ya yi wani irin shiga tunawa hmm. suna ta sha'awansa hmm. ya sa irin manyan kaya din nan to ga su no hmm. shi kuma yana ta sha'awansa na zai nake to alhaji duk inda ka ga wuri ya yi wani a nan amerika ana cewa black eye to abin da ake nufi da black eye dusan kankaran ne sai ta narke ta zama kankara ko a kwalta ne ko a hanyar tafiya ne kai ba za ka gane ba kai ba ko ne sai nake ga mushi duk inda ka ga wuri yayi salon salon salon kamar jira shi karkata ka ta ba komai ai ba komai muna tafe da alhaji kofar ruwa ya aka yi ya aka yi ina tafe ina tafe ina ta magana ne kadai a sai ya riga ya zube iko Allah san sai ya kwashe shi ya zube a kasa. ayya wai ga wannan ne sai riga in ya yi yunkuri da taji <laughs> kuma da ka da irin sanyi To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin madakin naka mazaunin birnin Boston a nan Amurka Alhaji Garba Suleiman Karako wanda ya ansa da tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniya mana wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa huta lafiya. A gai da Malam Ibrahim, kafin mu karkare shirin ga wannan saƙon. Sauran VOA shirin muryar Amurka tare da ni Madina Dauda akan al'amura daban-daban na rayuwar yau da kullum siyasa, zamantakewa, harkokin tsaro, kiwon lafiya, ilimi, harkokin matasa da gudanarwa na rayuwar al'umma. zauren VOA daga sashen Hausa na muryar Amurka domin ilmantarwa, faɗakarwa da isar da muhimman saƙonni a gare ku. Zauren VOA tare da ni Madina Dauda daga tashar ku mai farin jini muryar Amurka duniya a tafin hannunku. Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaice. Yau al'ummar kasar Saliyo suka kaɗa ƙurar zaben shugaban ƙasa inda shugaba Julius da Bayo ke neman zango na biyu. Zaben na yau na zuwa ne yayin da ƙasar ta Saliyo ke tsakiyar ƙalubalen tattalin arziki wanda ya haifar da zanga-zanga a sassan ƙasar a bara. Ƙungiyar tarayyar Turai na goyon bayan amfani da kuɗaɗen kadarorin Rasha da aka rufe a bankuna kimanin dala biliyan 230 wajen tallafawa yakin Ukraine da kuma sake gina ƙasar. sai dai babban bankin nahiyar turai ya ja hankalin hukumar kula da ayyukan kungiyar ta tarayyar turai game da hakan saboda a cewar bankin matakin na iya shafar takardun kudade na euro da kuma yanayin hada-hadar kudade a nahiyar turai rahotanni daga hong kong na cewa fasinjojin wani jirgi mallakar kamfanin cathay pacific sun tsallake rijiya da baya a yau asabar da safe bayan da tayar jirgin ta yi bindiga a filin jirgin sama na hong kong kafar labaru ta rthk ta rawaito cewa ma'aikatan ceto sun kai agaji cikin gaggawa domin kai ɗauki ga fasinjoji da kuma matuka jirgin masu raro da haka ne muka karshen shirin namu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe lahari inda za mu kama ku wani sabon shirin za ku mai zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voa voahausa.com da ma mu na facebook yanzu a madadin mahmud ibrahim kwari da ya taya ni kawo shirye shiryen mu na yau da salaman abu wanda ya haɗa tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau mr patrick nisar fili hashim gumel ke cewa muka kasance lafiya salamu alaikum